Romawa Sura ta shida To, me kuma za mu ce, ma ci gaba da yin zunubi ne domin alherin Allah ya haɓaka? A'a, ko kusa, mu da muka mutu ga zunubi, kaka za mu ƙara rayuwa a cikinsa har yanzu? Ashe, ba ku sani ba duk da kwacinmu da aka yi wa batisma a cikin almasihu Yesu, a cikin mutuwarsa aka yi mana batismar ba? Saboda haka, an binne mu da shi kenan ta wurin batisma cikin mutuwarsa, domin kamar yadda aka tada almasihu daga matattu ta wurin ɗaukakar uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa. Tun da yake mun zama ɗaya da shi wajen kwatancin mutuwarsa, ashe kuwa za mu zama ɗaya ma a wajen tashinsa. Wato mun sani an gicciye halayenmu na da tare da shi, domin a hallakar da ikon nan namu mai zunubi. kada mu ƙara bauta wa zunubi wanda ya irin wannan mutuwa kuwa an kubutar da shi daga zunubi kenan amma idan muka mutu tare da almasihu mun gaskata za mu rayu tare da shi kuma mun sani tun da yake an tada almasihu daga matattu ba zai sake mutuwa ba kenan mutuwa ba ta da sauran wani iko a kansa mutuwar nan da ya yi kuwa ya mutu ne sau ɗaya tak ba ƙari saboda shafe zunubanmu amma rayuwar da yake yi yana rayuwa ne rayuwa ga Allah. Haka kuma sai ku lasafta kanku kamar ku matattu ne ga zunubi, amma kuna a raye rayuwa ga Allah ta wurin almasihu Yesu. Saboda haka, kada ku yarda zunubi ya mallaki jikin nan naku mai mutuwa har da za ku wa muguwar sha'awarsa. Kada kuma ku miƙa gaɓoɓinku su zama kayan aikin mugunta don yin zunubi. amma ku mika kanku ga Allah, kamar waɗanda aka raya bayan mutuwa. Kuna miƙa gaɓoɓinku ga Allah kayan aikin adalci, domin zunubi ba zai mallake ku ba, tun da yake ba shari'a take iko da ku ba alherin Allah ne. To, ƙaƙa, wato sai mu yi zunubi don shari'a ba ta iko da mu sai alherin Allah? A'a, ko kusa, ba ku sani ba. shi wanda kuke mika kanku a gare shi domin yi wa biyayya, lalle ku bayi ne na wanda kuke yi wa biyayya ɗin, ko bautar zunubi wanda ƙarshinsa mutuwa ne, ko bautar biyayya wanda ƙarshenta adalci ce? Amma godiya ta tabbata ga Allah, ko da yake da can ku bayan zunubi ne, a yanzu kam kuna biyayya da zuciya ɗaya ga irin koyarwan nan da aka yi muku, da aka ‘yanta ku kuma daga bautar zunubi. kun zama bayan aikin adalci. Mai da magana nake yi irin ta yau da kullum, saboda rarraunar ɗabi'arku, wato kamar yadda da can kuka miƙa gaɓoɓinku ga bautar rashin tsarki da mugun aiki a kan mugun aiki, haka kuma a yanzu sai ku miƙa gaɓoɓinku ga bautar aikin adalci domin aikata tsarkakan ayyuka. Sa'ad da kuke bayan zunubi. ba ruwanku da aikin adalci. To wace fa'ida kuka samu a lokacin nan a game da aikin da kuke jin kunya a yanzu? Lalle ƙarshen irin wannan aiki mutuwa ne, amma a yanzu da aka ‘yanta ku daga bautar zunubi, kun zama bayan Allah, sakamakonku shi ne tsarkakewa, ƙarshenta kuwa rai madawwami ne, gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma baiwar Allah ita ce rai madawwami a cikin almasihu Yesu Ubangijinmu.